يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسينا الريبيو دا سبعين دا بقوي كينان karatu da muke gabatarwa wato na littafin buzugul mara littafin al'imam ahmad bin ali ibn hajar al'asqalani rahimahullah a yau za mu shiga babu lihibati wal umra war ruquba babu da ke bayani akan matsaloli da suka shafi kyauta kuma a karatunmu na yau za mu yi magana ne akan kyautar mahaifi ga 'ya'yansa wato za mu karanta hadisi na ɗaya zuwa na uku insha Allah عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما an karbo hadisin nan daga annu'manu bin bashir annu'manu bin bashir Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa anna abahu atabihi rasulullah mahaifinsa ya dauke shi ya kai shi ga manzon Allah sunan mahaifin shi bashiru bin sa'ad al-ansari abu nu'man yana cikin waɗanda suka fara musulunta a garin madina kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya dawo gari wato ya daɗe da musulunta tun kafin hijirar manzon Allah saboda haka yana daga cikin sahabbai waɗanda ake girmama su saboda su ne suka ɗauki alkawari ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana makka cewa za su ba da taimako gare shi da kuma sahabbai waɗanda za su yi hijira zuwa madina ya halarci duka wani yaƙi da manzon Allah ya babban sahabi ne mahaifin shi to shi wannan da ya rawaito hadisin annu'man yaron nashi a shekarar da annabi ya hijira zuwa madina aka haife shi to sai mahaifin ya ɗauki yaron shi bashiru bin sa'adin Al-Ansari ya ɗauki annu'man ya kai shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne a tabihin rasulallah faƙala sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni na haltu ibni hada gulaman kanali wannan yaron nawa na yi masa kyautar wani bawa wanda ya kasance ina mallakar shi wato yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bawa ya dauki bawan ya yi kyautarsa ga wannan yaro dan karami wato wannan yana cikin kalmomi na alhiba domin muna magana ne akan alhibatu kyauta sai kawo kalmar nahaltu nahaltu an-nahl an-nihlata an da alhiba wato kalma ta kyauta ta zo da lafuzza daban-daban a harshen larabci kamar yadda ya kawo babin da sunan babul hiba alhibatu kyauta ne annihla ita ma kyauta ce shi yasa yace nahaltu ibni wannan ya zo cikin Alkur'ani. domin a suratul nisa'i eh, aya ta hudu Allah subhanahu wata'ala yana magana akan sadaki yace wa atun nisaa sadaqatihinna nihla wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku ba wa mata sadakinsu a matsayin kyauta kaga kalmar an-nihla da al-hiba duk ma'anar su kyauta ne akwai kalmomi da larabawa suke amfani da su ta wajen wato magana akan kyauta sukan ce al'ihisan, wanda hatta a cikin alkur'ani zaka ga wurare da Allah madaukake ke magana akan al al'ihisan? al-ihsan yana cikin kalmomin kyauta al ita ma tana cikin kalmomi na kyauta ko a ce al'aqa'u sannan akwai at akwai alja'izatu wanda ita ma ta zo daga bakin manzon Allah ga alhibatu, ga al sannan akwai al wanda annabi yake cewa hulwanul kahini kalma ta al-hulwan ita ma kyauta ce sannan akwai al wanda shi ma ya zo a cikin Alqur'ani kalma ta alma'ruf wato takan zo da ma'anan kyauta saboda eh, kyauta ta zo da kalmomi da yawa kamar yadda Allah ya kira sadaki a matsayin kyauta a wannan ayata suratul nisa'i fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a me yasa aka kira sadaki kyauta shine ibnu qudama littafin al-mughni mujallal na bakwai shafin 160 yace Allah yana tabbatar mana ita shi sadaki ba ladar jima'i da mace bane kaga kenan sadaki ya bambanta da kudi da ake ba makaruwa saboda ayi lalata da ita Allah madaukaki ya kira sadaki a matsayin kyauta ba ladar jima'i da ita mace ba me dalili li'anna kullu wahidatin min az-zawjayn yastamti'u bi sahibihi saboda shi jima'i ba miji kadai yake morewa ba ita ma matar tana morewa kamar yadda matar ta cire wa mijin sha'awa hakanan shi ma mijin ya cire wa matar sha'awa kaga kenan babu wani abin da take bukata na lada a kan shi amma Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi a matsayin kyauta faka annahu atiya bi iwa wato tamfar dai alhiba ne kamar kyauta ce wanda za a ba ita mace don haka nan ba tare da ta ba da wani abu ba domin asalin kyauta da larabci idan aka ce alhibatu da al'atiyya shine tamlikun fi hayatihi bi ghairi iwa ka dauki wani abu da ka mallaka ka ba mu wani ba tare da kana bukatar ya baka wani abu ba wannan shine kyauta idan ka ba shi kana bukatar wani abu to wannan kaga ciniki ne zaka dauki kudi ka ba wa mutum saboda zai baka wata wani kaya kaga nan ciniki kuke gwallawa amma kyauta kana ba mutum ne ba tare da kana bukatar ya baka komi ba saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala ya kira sadaki da sunan kyauta wato ba wai dan ita mace tana ba mijin wani abu ba la me yasa aka kira sadaki a matsayin kyauta nihlatun min Allah ta'ala lin kyautar daga Allah ce zuwa ga mata saboda haka shi sadaki ba matsayin lada bane na aure da ake ba mace la kyauta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ga ita mace da ta yarda za ta bi dokar Allah ta yi zaman aure kuma wannan kyautar ta bambanta da kyaututtuka da mu muka sani saboda asali ita kyauta kana ba da ita ne bisa raɗin kanka amma sadaki ba zaɓi ba ne domin a suratun nisa'i ɗin a ayata 24 Allah ya ce fa'atu hunna ujura hunna ba. ku ba wa mata sadakin su dole su kaga wannan kyautar na dole ne ba kyauta da muka saba sani ba saboda haka kyauta tana zuwa da kalmomi da yawa daga cikin kalmomi da ake kiran kyauta wato akwai annihila shi yasa shi wannan sahabi bashir bin sa'adin al amsari abu nu'man a lokacin da ya zo da yaronsa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inni na haltu ibni haza gulaman na yi ma yaro na dinnan kyautar wani bawa Ina aka ce algulam ana nufin bawa wato yana da bawa sai dauki wannan bawan ya ba ma yaronsa annoman kanali mu ci gaba fakalar rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kullu waladika na haltahu misla haza shin duka yaranka ka yi musu irin wannan kyautan faƙala la ya ce a faƙala rasulullah sai mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku sai ka kwace wannan kyauta in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam to ka mayar da shi shi ne farji'iku mazan Allah ya masa umarni ya mayar da wannan kyauta mai dalili saboda an ware yaro guda an mar kyauta banda sauran yara manzo Allah ya ce mai da wannan kyauta wa fi lafzin <clears throat> kuma a wani lafazi wannan lafazin yana sahihu muslim babu karahiyyati tabdil ba'd al-awlad fi al-hiba sunan babin ma da al-imam muslim ya kawo hadisin babu kyau a ware wani yaro a mar kyauta banda saura sunan babin kenan babu kyau a fifita wani yaro akan sauran yara a shi kyauta sama da su shine hadisi na 1623 a wannan lafazi shi annu'man yake ba da labarin yace fanfalaka abi ila nabiyyi sai mahaifina ya tafi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati saboda ya kafa shaidar manzon Allah akan sadakar da ya bani kaga maganar an fara ta da kyauta yanzu ta kare da sadaka wanda shi ke gwada cewar mutum yana iya ba madansa ma sadaka ita sadaka hatta kafiri ana bashi zakka ce ba a ba mu kafiri amma sadaka ma ana bashi kamar yadda ake ba mu kafiri eh, kyauta haka nan yana cancanta sadaka kana ba mu iyayenka sadaka kana ba mu 'ya'yanka sadaka a lokacin da wato annabi sallallahu alaihi wasallam bashiru ya taho gare shi da ɗansa sai mazan Allah ya mar tambaya a fa'alta haza bi waladika kullihim shin ka yi hakan ga yaranka dukkansu baki ɗaya kowane yaronka ka ba shi kyautan bawa ƙalala ya ce a sai annabi ya ce ittakullah ku kiyaye Allah wa'dilu baina auladikum ku daidaita tsakanin ƴaƴanku ji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ittaqullah ku kiyaye Allah wa'dilu baina auladikum kuma ku daidaita tsakanin yaranku faraja'a abi sai mahaifina ya dawo faradda tilka sadaqa sai ya mayar da ita wannan sadaka da ya ba madansa annuman yace muttafaqun alaihi hadisin al'imamu bukari da muslim sun daidaita wajen riwayarsa hadisin yana sahihul bukari kitabul hibati babul ishadi fil hadisi na 2587 wato yadda hadisin ya zo a sahihul shi wannan yaron annu'man bin bashir a lokacin da yake karantar da wannan labari yana matsayin gwamna lokacin har ya zama gwamna a zamanin mu'awiya zamanin muawiya ya nada shi gwamna a wurare da yawa da farko ya ba shi kufa muddatan ya dauki lokaci yana gwamnan wannan guri ثم ولي قضاء ba da فضالة bin النعمان bayan fadala ya yi gwamnan dimashq wato damascus na syria sai muawiya ya mai da annoban bin bashir ya zama gwamnan Eh, damascus suma waliya imrata himsa sannan ya bashi gwamnan himsa to lokacin da yake wannan gwamna ya hau mimbari ne yake karantar da mutane wannan hadisi kamar yadda al'imamu sha'abi ya ba da labari shi ne tamamul hadisi yadda ya zo a riwaya ta al'imamu bukari al'imamu sha'abi ya ce sami'itun nu'man bin bashir radiyallahu anhuma na ji an nu'man bin bashir wa huwa alal minbari yana kan mimbari. ya kudu sai ya faɗa wato yana karantar da mutane wannan hadisin akan mimbari. yana matsayin shugaba ya ce musu a akwani aji atiya lokacin ina yaro babana ya ban wata kyauta faƙalat amratu bintu rawaha mahaifiyarsa sunanta amratu bintu rawaha ka duba adalcin sahabbai a lokacin da bashir bin sadin al'ansari ya yi matsansa kyauta sai ita mahaifiyar ɗan ta tambaye shi ta ce masa wannan kyauta annabi ya san da ita ya ce a sai ta ce la'arba hatta tushi da rasulallah ni ban yarda ka ware ɗana guda kamar kyauta ba sai ka je ka kafa shaidar manzon Allah ka duba adalcin ita wannan uwar yaron an ba ma ɗanta kyauta amma ta ƙi yadda saboda kar wannan kyauta ta saba ma ka'ida ta addini saboda haka tace sai an tafi an samu annabi sallallahu alaihi sallam, manzo Allah ya ba da shaidar wannan kyauta ta inganta fa ata rasulullah saboda haka sai yazo ga manzon Allah inni a'taitu ibni min amrata binti rawaha atiya ya rasulullah akwai da da na haifa da amratu bintu rawaha wannan dan na masa kyautar bawa fa amaratni an ushhidaka ya rasulullah amma ita ta ce bata yadda ba sai na zo na kafa shaidarka kada sai annabi ya ce a afaita sadira waladika misla haza shin sauran yaran naka su ma ka musu irin wannan kyauta kala la yace a sai manzo Allah ya ce fattaqullaha wa'dilu baina auladikum ku kiyaye Allah kuma ku yi adalci a tsakanin yaran kala sai ya ce faraja'a faradda atiyatahu sai ya koma gida ya mayar da wannan kyauta wato ya fasa kenan ba kamar yadda ya hukunta da farko ba mu ci gaba har yanzu ya ce wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta al'imamu muslim na wannan hadisin har yanzu ala annabi yana babu karahiyar tafdil ba'd al-awlad fil hiba shine hadisi na 1623 addab sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Bashir bin sa'adin al-ansari ya gaya mar ya ba ma ɗansa guda kyauta sai manzon Allah ya ce fashhad fa ashhid ala hadha gairi fa ashhid ala hadha gairi manzon Allah ya ce ka je ka kafa shaidar wani ba ni ba akan irin wannan kyautar ya zo yana neman shaidar manzon Allah annabi ya ce a nemi wani ya maka shaida in dai akan irin wannan kyautar ne ba ni ba saboda manzon Allah baya shaida akan wato abin da ya shafi zalunci sun makala sannan sai ya tambaye shi ya tambayi bashiru bin sa'adin al'ansari a yasurruka an ya kunu laka filbirri sawa shin za ka so a ce yaran nan duka ta wajen kirki halinsu ɗaya ne wato ta wajen kirkinsu gare ka ta wajen biyayya da suke maka za ka so a ce duka sun maka biyayya bai ɗaya? ƙala ya ce ah, bala haka ne ya rasulallah yana so a ce yara na kowanne yana min kirki wato kirkin nasu ya zama iri ɗaya ƙala sai maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce fala'izan to karka yi haka ce nan. in dai kana son yaransu su kirki gaba daya to bai kamata ka yi hakan ba tunda kaga idan ka fifita yaro guda ai dai yaron yana gani ta ya za a yi kai fatan wannan yaro ya maka kirki yana gani ka fifita wani akan shi kuma alhali kai ka haife su gaba da yansu. kaga kai da kanka ka samar da zalunci a gidanka saboda haka ba abin mamaki bane yaron su kima biyayya a bai daya saboda fifita wani yaro da aka yi to amma wannan kalma ya yasurruka an kunu fil birri sawa'an a sahihul bukhari yana sunan abi dawud babun fil rajuli yufaddilu ba'da waladihi fil nuqli da kuma sunan ibn Maja, yana kitabul hibaji babu rajuli yanhalu waladahu haka nan al-musnad imam ahmad hadisin takrijin yana irwaul dalil a mujallar na shida shafi na 42 amma a sahihul bukhari kitabul hiba babul hibatu lil walad hadisi na 2446 annoban bin bashir ya ce mahaifinsa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni na haltu ibni haza gulaman faƙala sai ce a kullu waladika na halta mislahu shin duka yaranka kayi musu irin wannan kyauta ƙalala ya ce a ƙala farji'u sai ce to kamar da wannan kyauta to wannan shine hadisi wanda ke magana akan matsala ta kyautar mahaifi ga yaransa sai bayanin masana game da wannan hadisi eh, ibn qudama a littafin al-mughni a mujallal na biyar shafi na 666 ya ce to wala khilafa baina ahli ilmi fi istihbab taswiya wa karahiyat tabdil duk malaman sunna sun tabbatar da ya kamata ya kamata iyaye su daidaita yaransu ta wajen kyauta babu kyau a fifita wani yaro akan wani yaro saboda wannan hadisi da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne da ya inganta sahih bukhari yana sahih bukhari yana sahih muslim yana da tafan hadisi da yawa don haka duk malaman sunna sun yarda wajibi ne ga musulmi ya daidaita yaransa ta wajen kyauta saboda in ka lura da lafazin hadisin zaka ga inda manzon Allah ke cewa fattakullah kaga idan aka ce ku kiyaye Allah wannan ya nuna cewa abin nan wajibi ne Ibrahimun Nakhai yana cikin salaf tabi'ut tabi'in yana cewa kanu yastahibbuna an yusawwu bainakum hatta fil qubur saboda wannan hadisi sahabbai da tabi'ai suna so in kana da yara in ka sumbaci yaron nan sau biyu to wancan yaron shi ma a masa sumbatan sau biyu a rayuwar shi hatta ta sumbatar yara kar a nuna bambanci yana cewa idan sabata haza tunda salaf sun yi ittifaki فالتسوية المستحبة kafsi يقسم bai na kuma قسمة الله تعالى ta'ala, filmira," wanda malamai suke cewa adalcin da za a yi shine sai a duba yadda ake raba gado yanda ake rabon gado haka ake rabon kyautar fa yaj'ala lizakari misla haddil unsayayn ba zai daidaita ya mace da ɗa namiji ba kamar yadda a gado ɗa namiji yake da rabon mata biyu haka nan kyautar mahaifi zai kasance ga yaransa idan ya yi haka ya kubuta akwai malaman da suke ganin ma gaba ɗaya haramun ne a fifita kowa kamar al'imamu ahmad bin hanbal yana cewa babu bambanci tsakanin maza da mata ta wajen kyautar a daidaita su in ka dubi ka shafin kina um, littafin uh, al'imam ruhuti a mujallar na hudu shafi na gari uku da goma da kitabu kitabul isaf mujallar na bakwai shafi na gari talatin da takwas to amma kamar ana samun dalili sababi wanda ke sa a fifita yawo sababi na shari'a idan an samu sababi na shari'a wannan ba laifi ba ne, kamar misali yaro ba shi da lafiya kaga za a masa jinya wannan jinyar da za a masa aika gaba za a debo kuɗin da aka kashe ma yaron a ce sai an ba mu sauran yara ba shi larura ce ta sa a masa wannan ɗawainiya to wannan ba shi ne maganar adalci da ake magana ba wato idan larura ta taso ya to an yi ma yaro wata hidima banda saura saboda wannan larura wannan ba laifi ba ne wanda shi ne da alimamu ahmad bin hanbal yake faɗa hakanan za ka gani a kitabul mugni na ibnu kudama da majmu'u fatawa na ibn taymiya mujallal na 31 shafin 295 abin da yasa malamai suke hanawa saboda waɗannan hadisai da muka karanta lafazan hadisin sun zo daban-daban kamar yadda muka karanta akwai lafazin da annu'man bin bashir yake cewa tasaddaqa alayya abi bi ba'd malihi mahaifina yi min sadaka da wani yankin dukiyarsa faqalat ummi amratu bint rawaha sai mahaifiya ta amrat bintu rawaha ta ce la arba hatta da rasulallah ban yarda ka ware yaro na ka masa kyauta shi kadai ba sai ka kafa shaidar manzon Allah fantalaka abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam da hu ala sadaqati sai mahaifina ya tafi ga annabi saboda ya kafa shaidarsa akan sadakar da ya bani sai manzon Allah ya ce afa alka hadha bi waladika kullihim shin wannan kyautar da kai ma yaron nan sauran yaran su ma ka musu irin shi kala la yace a'a sai manzon Allah ya ce fattaqullaha wa'dilu fi auladikum maimakon bayyana auladikum wa'dilu fi auladikum zaman da kuke da yaranku ku yi adalci faraja abi farada tilka sadaka a lafazin al-imam muslim ya bashiru sai da annabi ya kira shi ce ya bashiru alaka waladun kiwa haza kana da wasu yara banda wannan kala na'am yace ina da su sai manzo Allah yace a kullahum wa lahu misla hada shin duka yaran ka musu irin wannan kyauta kala la sai manzo Allah yace fala tushidni idan to karka nemi zuwa guri na ka kafa shaida ta. fa inni la ashhadu ala jawrin manzo Allah yake saboda ni bana shaida akan murdiya bana shaida akan zalunci wani lafazi na al-Imam Muslim manzo Allah yake fa ashhid ala hada gairi kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a bulugul mara manzo Allah yake ka nemi wani ka kafa shi shaida ba ni ba shine yake cewa ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa'an shin zaka so a ce duka yaran nan sun kyautata maka wato suna maka biyayya bai daya kala bala sai manzo Allah yake fala izan to karka yi haka to haka duk malaman suna suna faɗi haramun ne iyaye su fifita wani yaro akan wani yaro haramun ne misali ibn qayyim jawziya a littafin igasatul lahfan a juz'i na farko shafin 540 yace laulan ta'ati bi sunnati sahiha as-sariha allati la mu'arida laha bil man'i min koda ba a samu hadisai daga annabi ba ibn qayyim jawziya yace koda babu hadisi daga manzon Allah lakana al-qiyas wa usulu shari'ati وما تضمنته من wa dar'il mafasidi yaktabi تحريمه yana cewa ko da babu hadisi ko daya in ka koma ga kiyasi kawai ya nuna haramun ne in ka dawo ka dubi maslaha da shari'a ta zo da shi don shari'ar musulunci ta zo da kokarin kawar da duk abin da zai kawo fasadi cikin al'umma da tabbatar da abin da zai kawo gyara wannan kawai gefen in ka dube shi kai kasan cewa mutum ya fifita ɗansa akan wasu haramun ne bare kuma an samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin bazu yana cewa amma akwai inda kyautar tana halatta ta inda kyautar take halatta idan azinu wa hum baliguna rashidun sai ka tara yaran sai ka ce ina so zan ma wannan kaza sai suka ce babu laifi to magana ta kare dama ai zalunci ne ba a so shine abinda manzon Allah yake cewa fa inni la ashhadu ala jawrin idan har yaran su da kansu sun ce babu laifi a yi mawani magana ta ƙari kamar wajen rabon gado ne malamai suna cewa asali Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta kowa ta wajen rabonsa to amma da aka yi rasuwa sai su magadan su yasu su sai suka ce mu mun yadda a raba gadon gaba ɗaya daidai da maza da mata shari'a ta yadda ai haƙƙinsu ne suka ce mun yarda a raba shi daidai balillahi alhamdu wannan ba a cewa an cuci wani tunda ka'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala hakkinsu ne sun yadda wannan babu ne wanda ya zo cikin fatawar jami'a lil mar'atil muslima eh, mujallal na uku a littafin fatawa islamiyya mujallal na uku shafi na talatin, ibn eh, al-usaymin yace wa hadha allazi zakarnahu fi ghairi nafqatil wajiba wa amma an-nafaqatul wajiba fa kullum yu'ti kullu minhuma yastahiqu wannan magana da ake ya shafi kyauta ne ba wajen tsawainiyar da ta zama tilas ba kamar misali ciyar da yara ciyar da yara tilas ne ka yi musu sutura tilas ne wannan ba ta nan ne ake neman a daidaita din ba ta wajen ba da kyauta ne ake cewa dole a daidaita saboda haka ta nan misali falau kuddira ana hada abna ihi ihtaja ila zawaj kana da yara sai ɗaya daga cikin yaran ya kai a masa aure daga cikin yaran kuma akwai jinjiri idan kai ma wannan aure ba wai kudin da aka kashe ma wannan a aure za a ɗauka ba ma jinjirin na irinsa ba la shi wannan ya kai a masa aure don haka an masa aure an saukar da wajibi don haka wancan da bai kai a yi masa aure ba in an bashi an yi zalunci so kaga kenan ta wajen annafaka ana la'akari da abin da ya wajaba a wannan lokacin wa dafa'a lahu al-mahar li anna al-ibn dafa al fa innahu fi hadhihi al-hal la yalzamu an yu'ti al-akharin misla ma a'ta li hadha dan ka ba da kuɗi wajen ɗawainiyar auren wani yaro ba a cewa sai ka ɗauki irin wannan kuɗi ka raba ma yaranka saboda shi ya kai aure don haka sai a bashi ba su kai aure ba don haka ba da su wannan shine abinda malamai suke tabbatarwa game da cewar fifita yara ta wajen sashin kyauta haramun ne amma ta wajen sashin ɗawainiya ɗawainiya na wajibi wannan bai shafi hakan ba misalin su anan shine za ka yi ma yara kayan sallah akwai yaronka wanda yana bukatar yaji goma akwai yaronka wanda yaji ɗaya ne zai markaya idan ka ɗauki yadi goma ka ba ma wannan yaro da yadi ɗaya ke bukatar sa kayi zalunci sai dai mai yadi ɗaya a bashi yadi ɗaya mai yadi goma a bashi yadi goma wannan shine ake cewa al-infaqul wajib ɗawainiyar da ta waje ba daidai kima wannan yana buƙatar eh, ta inda zalunci zai taho shine idan an bambanta kyallan ya zama to kyallan wannan mai arha ne wancan ko mai tsada ne to nan an yi kuskure amma ta wajen yawan kyallon ba zalunci ba ne an ba ma kowa daidai yadda ya bukata saboda haka shine adalci wanda shine abin da ya shafi al-infaqul kuma duk sa'ilin da aka yi wannan to fa dole sai an mayar da shi me ya dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin nan ya ce masa farji'ku ka mayar da wannan kyautan don haka yasa malami suke cewa da mutum zai madansa kyauta kyauta mara dalili misali ya dauki gida ya bashi ko ya bashi wani fili kaga wannan kyauta ce ba infaku ne wanda yake wajibi ba yana bashi sai ya mutu shi kuma ya riga ya gina gida a wannan filin to ga hadisin manzon Allah da yace ma Bashir bin Nu'man eh, Bashir yace masa ka mayar da wannan kyauta tunda yace masa ya mayar da wannan kyauta shine malamai suka ce idan an yi mutuwa za a kira wannan yaro gidan da ka gina a wannan filin zai kai nawa nawa ka kashe idan ya faɗa to sai a zame ainihin daga wannan kuɗin fili sai a raba gika da shi sannan sai a biya shi ɗawainiyar ginin da ya a wannan fili domin kyautar ta haramun ci shi kuma zan Allah ya ba da umarnin a mayar da wannan kyauta don haka ko da bayan mutuwa sai an mai da wannan kyauta kafin a raba gado wannan yana a sharhun mumtiya mujallar na hudu shafi na 597 in ka lura da hadisin manzon Allah dai ya taho da bayani filla filla Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gani to sai hukunci na biyu da ya shafi kyauta shine hadisi da zamu karanta na biyu insha Allah wa an ibn abbas radiyallahu anhuma kuma an karbo hadisi daga abdullah ibn abbas Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'aidu fi hibatihi mai komawa ya kwace kyautarsa kalkalbi yana kama da kare ya kare ne yake amai sun ma ya udu fi kayihi sannan daga baya ya komawa aman da ya yi harasu wanda ya yi ya koma ya lashe mutafakun alai hadisin yana sahihul bukari kitabul hibati wa fadliha wa tahridu alaiha yana babu la yahillu li ahadin an yarji'a fi hibatihi wa sadaqatihi a wani lafazi yace al'aidu fi sadaqatihi maimakon al'aidu fi hibatihi mai komawa ya karba kyautansa lafazi na biyu annabi yace mai komawa ya karba sadakansa don haka yasa da sadaka da kyauta idan an yi su haramun ne musulmi ya koma ya karba haramun ne hadisin ya zo a sahihu muslim yana kitabul hibad babu tahrimi ar-ruju'i fi sadaqa wal hiba ba'da al-qabd idan dai an riga an karba domin ita kyauta ba ta tabbata sai an karbe ta idan mutum yayin kyauta ba a karba ba har ya mutu to wannan kyauta ta zama gado hadisin yace wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya da ta zo ta al-imam al-bukhari yana babu la yahillu ahadin an yarji'a fi hibatihi wa ba ya halatta ga mutum ya koma ga sadakarsa ko kuma ya koma ya kwace kyautarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisa lana masalu sauyi. mummunar misali ba ta dacewa gare mu mu musulmai allazi yaqudu fi shi wanda yake komawa game da kyautarsa kalkalbi yana kama da kare yarji'u fi qaihi kare shi yake komawa ga harasuwan shi wato ga aman da yayi ya koma ya lashi daga cikin lafuzan da aka samu na wannan hadisin al-Imam Bukhari ya kawo lafuzan daban-daban akwai hadisin ababun fil hibati wa shufa yace al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi sannan sai yace laysa lana mathalu sawi kare ne yake komawa ga amansa <clears throat> don haka mu musulmai mummunar misali ba ta dacewa gare mu hadisin yana da lafuza daban-daban kamar yadda ya zo a littafin irwa'ul galil hadisi na 1622 da sai hadisi na gaba wanda duk yana magana akan abu daya ne wa ibn umar kuma an karbo hadisin nan daga abdullahi bin umar wa ibn abbas da kuma abdullahi bin abbas radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda gaba ɗayansu saboda shi Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas baban Abdullah bin Umar baban Abdullah bin Abbas ya zama duk musulmai ne sahabbai shi yasa yake radiyallahu anhum maimakon anhuma wato Allah ya kara musu yarda da su da iyayen nasu domin dukkan su sahabban manzon Allah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala sun karbo daga annabi yana cewa la yahillu li rajulin muslimin baya halatta ga mutum musulmi an yi utiyal atiyata ya bada wata kyauta thumma yarji'a ilai fiha sannan ya koma ga wannan kyautar illa walidu fi ma yu'ti waladahu sai dai mahaifi idan ya ba madansa kyauta yana da damar ya kwaci wato shi kadai baya halatta ga musulmi ya ba da wata kyauta sun mayar fiha sannan ya koma ya karɓi wannan kyauta illar walidu fi ma ya otsi waladahu sai dai mahaifi yana da damar ya koma ya karɓi kyautar da ya ba matsansa rawaku ahmad hadisin yana al-musnad hadisi na 78 ya ce wal arba'atu haka nan ashabu sunan al arba'a sun rawaito wato al'imam abu dawud ya kawo shi a babin rajo'i filhiba الإمام الترمذي يكاوش أباب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة الإمام النسائي يكاوش في ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه ابن ماجة يكاوش أباب الرجوع في الصدقة وأن سوني أكين هدا الأربعة الإمام أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة أصحاب السنن الله يمسو رحمه وصححه الترمذي كما الإمام الترمذي يا إنجا تونا حديثي wa hibban da al-imam ibn hibban wal da kuma amma akwai ƙarin hadisin wanda shi bai kawo anan ba wato hadisin ba iyakan shi ba kenan kuma duka zaka samu yana yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i banda sunan ibn majah waɗannan sun kawo ƙari da shi ne annabi ce wa matsalu man yi ofil atiyata sun mayar misalin mutumin da zai bada wata kyauta ya koma ya karba ka matsalil kalbi kamar misalin kare ne akala hatta shabi'a sai da kare ya ci ya koshi ƙa'a sai ya amayar sun ma'ada fi kai ihi sannan sai ya koma ga aman kuma ya sake lashewa wanda wannan ƙarin shi ibn hajar bai kawo a littafin bulugul marami ba saboda hadisai guda biyu da ya kawo a baya suna kama da shi hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2282 sannan akwai hadisin da bai kawo ba shine hadisin Abdullah bin Amr bin al-Asi wanda shi ma yana magana akan misalin mutumin da zai koma ya kwace kyautar da yayi ko sadakar da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarji'u ahadun fi hibatihi kada wani ya koma ya karba kyautar da ya bayar illa walidun min waladihi sai dai mahaifi yana da damar ya kwaci kyauta da ya ba matansa wal fi hibatihi kal fi qayyihi sai manzo Allah ya ce mai komawa ya karbe kyautarsa yana kama da mutumin da yake komawa ga amai da yayi wato harasuwa da yayi ya koma ya lashi shi ma hadisin Abdullah bin Amr isnadin sa yana da kyau kamar yadda ya zo a sahihul jami' sagir hadisi na shida, wanda wannan yana nuna cewar da kyauta da sadaka sun yi tarayya ta wajen hukunci guda idan mutum ya ba da kyautar wani abu to haramun ne ya koma ya karba wannan kyauta idan mutum ya ba da sadakar wani abu haramun ne mutum ya koma ya karba wannan sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan mahaifi yana da damar ya koma ya karbe kyauta ba a ce sadaka ba wanda wannan malamai sun yi magana a kai ita sadaka in ka riga ka ba da ita domin Allah to ba a komawa gare ta amma kyauta mutum yana iya komawa ya karɓe ta don haka da sadaka da kyauta suna tarayya ta wajen hukunci ɗaya, matukar ka bayar an karba domin idan ba a karba ba to ba ta tabbata kyautar ba abinda ke tabbata kyauta wato shine wanda aka riga aka karbe shi kafin mutuwa sannan kuma mutum baya cikin jinya don ka'ida ta kyauta idan ka yi ta kana kwance ba lafiya sai ka rasu to wannan kyautar ana kaddara ta cikin wasiya ana kaddara ta cikin wasiya kenan ba ta wuce sulusi don haka yasa duk inda ake ta'arifi da kyauta akan ce tamlikun fil hayati idan mutum ya bada kyautar abu yana da rai kana da rai da lafiya ka ba da kyauta idan aka karba wannan shine kyautar da ta tabbata saboda haka idan mutum eh, ibn gudama yake cewa ismul atiyya shamilun li jami'iha kadhalika al-hiba was-sadaqa wal-hadiyya ta inda sadaka da kyauta suke bambanta saboda an samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya shigo gida akwai ranar da manzon Allah ya taho gida aka kawo masa abinci manzon Allah sai ya ga an sa tukunya akan wuta ce a'a menene ake girkawa aka ce ai allahmu lalzi tusuddika ala barira nama ne aka kawo sadaka ma barira barira wata baiwa ce wanda take kusantar aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam shine sai manzo Allah ya ce huwa alaiha sadaka wa lana ita barira wannan naman sadaka ne aka bata amma mu kuma kyauta ne gare mu maza Allah ce kudi ba ne hadisin yana sahih bukhari babu wala'i liman a'taqa saboda haka me yake bambanta kyauta da sadaka man a'ta shay'an yanwi bihi ila Allah ka bada abu da niyyar Allah lil muhtaj ka ba wani mabukaci wani tallafi a niyyarka Kayi ne saboda dacewa da yardan Allah tabaraka wa ta'ala ka samu lada a lahira fa huwa sadaka wannan shine sadaka wa man dafa'a ila insani shay'an li taqarrubi ilai idan ka dauki wani abu ka ba wani dan ka samu kusantar shi ko almahabba lahu ko dan kana son ka samu soyayyarsa fa huwa hadiya wannan kyauta ce saboda ka mutum zai baka wani abu ba dan ya samu lada a lahira ba yana yi ne dan ya samu kusantarka ko dan ya samu ka akwai wanda ke yin haka zai baka kyauta saboda yana bukatar yana so ka sani yana son ka saboda ka sai dauko kyauta ya baka kaga wannan kyauta ce ba sadaka bace domin inda sadaka ce mutum zai kudurta wato wannan abin yayi shi ne don ya samu lada a lahira bambancin su wannan kayi ne don ka samu lada wancan kuma kayi ne don kusanci ga wani saboda ka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bashi kyauta wato kyauta ana ba shi abu saboda a kusance shi saboda a nuna soyayya gare shi amma ba a ba mu annabi wani abu saboda ana nema a samu lada wato bi ma'ana sadaka kenan manzon Allah bai cin sadaka bai cin zakka amma yana karban kyauta don haka yasa hatta kafirai sun yi kyaututtuka ga manzon Allah domin kyauta abu ne wanda kayi shi litaqarrubi ilayhi wal mahabba lahu saboda ka nuna kusancinka ga wani ko don ka nuna soyayyarka gare shi ko don ka nuna cewa kai ba ka faɗa da shi don haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takardu ya aika ma sarakunan duniya yana kiransu zuwa ga addinin musulunci sai zama to wasu daga cikin waɗannan sarakuna suka aiko ma annabi kyaututtuka waɗannan kyaututtuka ba wai sun yi ne don su samu lada ba wato sun yi ne ga annabi su yi masa ishara da cewar ba ma son mu yi faɗa da kai amma dai ba musulunta ba kaga kenan wato kyauta ce mai manufa an ba mu annabi kyautar dan dai a nuna cewa ba a fada da shi amma kuma ba karbi addininsa ba manzon Allah ya karbi kyaututtukan gaba ɗayan su so annabi yana karban kyauta ta musulmi yana karban kyautar kafiri wa jami'u zalika mandubun ilai kuma shari'ar musulunci sai ta faɗaitar da kowanne karka ɗauka sadaka ce kaɗai shari'a ta ce a yi la hatta kyauta ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da mu akan mu yi shi wanda yana cikin bayanai wanda za mu tarar insha Allah a cikin wannan babi domin haka ita kyauta da sadaka suna iya kasancewa wato da hukunci guda sannan suna bambanta ta wajen manufa ta inda suke zama wato hukuncin su guda shine sai an karba idan ba a karba ba ba su tabbata ba domin haka sayyidina abubakar ya yi kyauta ga aisha ba ta karba ba har ya rasu wannan kyauta shi kenan ba ta nemi a maida mata shi ba wanda Alimau mali ya kawo bayanin a littafin muwatta kuma sannan ko da zakka ce idan ka fitar da zakka sai ka aje bari sai na dawo daga kasuwa zan kai sai aka sace ka riga ka ware zakkan amma ba ka miƙa ma wanda za a ba ma ba sai aka sace sai ka sake fitarwa domin in ba a karba ba ba ka fidda zakka ba sai an karba kafin na zakkan za ta tabbata kyauta ma in ba a karba ba to ba ta tabbata ba ta zama dukiyar gado don haka sai an karba kafin na zai tabbata illa dai ta inda suke bambanta shine ta wajen hukuncin su kamar yadda zo ta labarin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi annabi yana karban kyauta amma baya cin sadaka wanda wanda ke nuna bambanci tsakanin su amma kowannen su shari'a ta faɗaitar a yi shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم نا حديثة دمك كارنتا نكرشي حديث عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يتي العائد في هبته كالكلب يقيع ثم يعود في قيئه رواية الإمام البخاري من الله يتي ليس لنا مثل السوء ممونا مثالي بيداتي دمو مسلمي بان to haka nan riwayoyi da muka karanta wanda an samu hadisin abdullahi bin umar da kuma abdullahi bin abbas ko da dai ibn hajar bai kawo ƙarshen hadisin ba a riwaya ta al abu dawud al-imam da al nasai banda ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa masalu man yu'ti al sun mayar yarji'u ufiha ka al-kalbi a akala hatta idha shabi'a qala thumma 'ada fi qaydi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misalai da kare ga mutumin da zai koma bayan ya yi kyauta ya karbe kuma a ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wata ka'ida mai ce ce ka'idar laisa lana masalu sauyi wannan ita ce ka'ida laisa lana masalu sauyi mummunan misali baya dacewa gare mu mu musulmai a ƙarƙashin wannan yasa malamai suke cewa musulmi haramun ne a same shi yana ƙoƙarin kwaikwayon wata ɗabi'a da ta zamanto na naƙasashiyar halitta wato imma ka yi koyi da wata ɗabi'a ta dabba haramun ne saboda wannan kalmar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ke cewa laisa lana mafalu sau'i mummunan misali baya dacewa da gare mu wato mummunan misali bai dace ga musulmi ba kamar yadda manzon Allah yake cewa bi'sal ismul fusuqu ba'da al-iman kir da mummunan suna baya ga cewar kuma mutum musulmi ne yanzu kana musulmi amma sai a same ka da wata inkiya mara kyau mummunar inkiya manzon Allah yace tir ai idan imani ya zauna a zuciya to imani yana gyara halayen mutum bai kamata a ce musulmi yana tare da munanan abin misali ba don haka in ka dubi iktida'us siratul mustaqim da kuma majmu'u fatawa mujalla na 32 shafin malamin ya tabbatar da ka'ida wato karkashin wannan magana ta mazan Allah laisa lana maqalu sauri. mummunan misali bai dace da mu ba sai ya ce wannan shari'a ce take hana mu at-tashabbuhu bil adamiyyin alladhi jinsuhum naqisun ko da ɗan adam ne idan jinsinsa yana da naƙasa to ba daidai bane musulmi ya koyi da shi ya za a yi a samu jinsi mai naƙasa in ka dubi hadisan manzon Allah zaka ga annabi ya hana a tashabbuhu bil a'rabi manzon Allah ya hana musulmi ya ringa kwaikwayon ƙauyawa masu zama a daji domin akasari za ka samu mutumin da ke zama ƙauye yana tare da jahilci sai zama kai da ka fahimci addini kai da ka ya zama kai ke ƙoƙarin kwaikwayon hali na mutumin ƙauye wannan ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan gaske annabi ya hana mutum ya kwaikwayi wato ɗabi'a na ƙasashiya ya ba da misali da cewar kamar ka kwaikwayi halaye na al'arab na ɗaya na biyu al'ajim ka kwaikwayi halaye na wasu ƙabilu waɗanda ba su da alaƙa da shari'a wa bi ahlul kitabi manzon Allah ya hana a kwaikwayi halaye na ahlul kitabi so kaga halayen ƙauyawa halayen ahlul kitabi halaye na mutanen da wasu wato wasu al'adu na ƙabilu daban-daban waɗanda ba su da alaƙa da shari'a wannan duka shari'a ta hana kuma a wannan tafarki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwarsu yani fi umu fi umurin min khasa'isihim wanda duk abin da ya shafi khususiyya ta ahlul kitabi to zaka ga musulmai suna kyamatar sa suna nisan shi wannan haramun ne saboda wannan ka'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ibn al-qayyim al-jawziya yace akwai hadari domin duk sa'ilin da ka kwaikwayi wani to labudda sai ya yi tasiri mahalinka duk mutumin da ya kwaikwayi halayen wasu to ka'ida ne ko sai wannan kwaikwayon ya yi tasiri mahalayensa don haka in ka dubi alkur'ani ta inda allah tabaraka wata'ala ya aibanta kafirai yakan yi misalin wasu dabbobi na kasarsu da su kamar misali a suratul araf aya ta gare saba'in da tara walaƙar zara'ana li jahannama kafiran min aljinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal bal abal ulaika wato Allah tabaraka wa ta'ala yace akwai mutanen da dama can halittarsu an yi ta ne domin wuta Allah ka saba mu gani akwai mutane akwai aljanu da yawa waɗanda Allah ya halicce su ne kawai saboda makomarsu ita ce jahannama kuma za ka iya gane su Allah ya bayyana ya ce suna da zukata amma ba sa hankali suna da idanu amma ba su ganin gaskiya da shi suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da ita ya ce kula ita kal'an'ani waɗannan kamar dabbobi ne kaga da yake wato mutanen banza ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kamanta su da dabbobi wanda shine abinda manzo Allah ke cewa laisa lana masalu sawi duk inda kaga wani mummunan misali in ma a cikin Qur'ani ko ya fito ta bakin manzon Allah to ba za ka samu misalin nan an alakanta shi da musulmi ba sai dai a alakanta shi da kafiri to abin mamaki shine a samu musulmi kuma ya dawo yana kokarin daukan mummunan misali da shi yake koyi abin nan da sahabbai suka yi gudunsa sai aka wayi gari yanzu shi muke nema saboda ka yin ka dubi auren musulmi za ka ga kwaikwayon kauyawa kwaikwayon ahalul kitabi kwaikwayon al'adu waɗanda ba ma na musulmi ba waɗannan ɗin ya da manzon Allah ya hana wanda a kansu malamai suka rubuta littafai yanzu su ake yi shine yayi har ma idan baka yi ana ganin baka waye ba to shin idan mutum zai yi haka sannan ya ce yana musulmi yana bukatar aurensa ya yi albarka wake ba da albarka me ake nufi da albarka albarka shine ka samu 'ya'ya su ba da amfani aure ya daɗe a ce san barka wannan shine albarka idan Allah ke ba da albarkan Allah fa ya turo manzon Allah Allah ne ya turo annabi Muhammad ya ce ka karantar da su ga hanyar da ake samun albarka ku guji kaza ku guji kaza manzon Allah ya ce laisa lana masalu sau'i mummunan misali bai dace da mu ba sai gashi yanzu kana neman abin misali wuraren da manzon Allah ya hana to shi Allah da zai bada albarkan ya za a yi ka same shi a wurinsa kaga zai yi wuya kamar muna yaudaran kawunanmu ba yanda za a yi ka saba ma Allah sannan ka ce kana neman albarka a wurin Allah Allah ya samu gani idan ka dubi alkur'ani zaka ga duk inda Allah ya da misali da dabba to ba a misali da musulmi sai dai a yi misali da mutumin banza a suratul a'raf aya 176 fa masaluhu matsalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina kaga dai ba a ba da misalin mutumin kirki da kare sai ba sai dai a ba da misalin mutumin banza da kare sai Allah ya ce faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun ka gaya musu labari kana yiwuwa su yi tunani sa'a masalanil qaumul ladina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yaslimun Allah ya ce tir da misalin mutanen da suka karyata ayoyinmu kuma ba sa cutanmu kawunansu suke cuta domin duk abin da ka yi yana dawo kanka ne ba ka cutar addinin Allah tabaraka wata'ala yau don mun bijire ma Allah gaba ɗayanmu Allah tabaraka wata'ala baya rasa komai na mulkinsa mu ne muka yi asara Allah ka tsare mu idan ka dawo in za a yi misali da kare sai ka ga mutumin banza in za a yi misali da jaki masalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara wannan yahudawa kenan kaga su ma kafirai ne to duk inda zaka ga an ce misalin dabba to ba misalin musulmi ne. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan hadisai yake cewa laisa lana masalus sau'i mummunar misali ba ta dacewa gare mu wato bai kamata a ce an samu munan misali a tare da rayuwar musulmi ba ibn al-qayyim al-jawziya eh, littafin mukhtasar as-sawa'iq al-mursala a juz'i na farko shafi na 167 yace daraba Allah masalan mu'aridin bayna al-wahyi wa uqulihim wadanda suke bijire ma wahayi da hankulansu Allah ya buga misali da su bil kalbi taratan wa bil humuri taratan wa an'ami taratan wa bi ahli al quburi taratan wa summi waɗanda suka bar addini su ne za ka gani in ka dubi alkur'ani da suwaye ake buga misali da suwaye aka buga misali da kare za ka ga kafiri ne waye aka buga misali da shi da jaki kafiri ne waye aka buga misali da shi da dabbobi zaka ga kafiri ne waye aka buga misali da shi da matattu zaka ga kafirai ne ahlul kuburi sannan an buga misali da kafiri aka ce kamar kurma ne kamar makaho ne don haka duk inda ka ga misali mummuna za ka ga ana danganta shi ne da kafiri wanda shi ya sa manzon Allah yake laisa lana matsalus sau'i duk inda mummunan misali yake baya tare da mu amma idan aka zo abin da ya shafi Allah tabaraka wata'ala sai aka ce walahul masalul a'la lil la yu'minuna bil akhirati masalus sawi wannan ya zo a suratul nahl aya ta 60 waɗanda ba su yi imani da lahira ba su ne suke da mummunan misali walillahi al a'la amma misali mafi daukaka yana ga Allah wa huwa al-azizul hakim Allah shine magwayi wato Allah tabaaraka wa shine mai hikima Su abu na biyu wanda waɗannan hadisai suke karantar da mu shine matsayin mutum ya ba da sadaka ya koma wanda mun kawo bayanan malamai daga cikin su akwai ibn hajar a littafin fathul bari mujallar na biyar shafi na 235 yace wa adallu ala tahrimi mimma law qala masalan la tahudu fil wannan kalmar da manzon Allah ya ce. misalin mai komawa ya kwace kyautarsa ko mai komawa ya karbe sadakar da ya bayar kamar kare ne ya yi amai ya koma ya lashe sai ibn hajjar ya ce wannan abin da annabi ya faɗa ya fi ƙarfi akan annabi ya ce haram ne ku kwace manzan Allah bai ce haram ne ka kwace kyautarka ba haram ne ka kwace sadakarka sai ya ce misalin mai kwace kyauta ko sadaka kamar kare ne ya yi amai ya koma ya lashe kaga wannan misalin da annabi ya bayar ga mai hankali ya fi a ce maka kwace kyauta haram ne saboda an baka misalin da zaka gane munin abin da kare aka yi kare ne wanda zai yi amai ya koma ya lashe wannan amal annabi sallallahu alaihi wasallam ya da misali da shi wa ila alqawli bi tahrimi ar fil hiba ba'da tuqba ba'da an tuqba ba jumhurul ulama wanda galibin malaman sunna sun tabbatar da in mutum ya ba da kyautarsa to haramun ne ya koma ya karbe sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifi yana da wannan iko saboda waɗannan hadisai da muka karanta na hadisin annuman bin bashir Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya haramta ka ba da kyauta ka karbe ولا فرق في الحكم بين الهدنة والهبة وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض إذا صدقة شمتون يباير كودا قد أنسى نبا دي دي بني يقوم يكربا سوى دي تصدقة كابا دي تني دومين الله باء فاسوا تو أنا ba wai sadaka kawai ba akwai abin da ake kiransa isqatul haqq isqatul haqq shine yafewa yafewa ita ma kyauta ce ka yafe wani abu wani hakkinka kamar kyauta ne shin idan mutum ya zo ya ce wa ne ina son ka yafe min kaza sai ka ce na yafe washe gari da kuka zo sai ka ce kai na fasa zai yiwu ka yafe ka fasa domin da yafewar da kwace kyauta da kwace sadaka matsayin su guda ne shine abinda malamai suka ce idza kana lahu fi zimmati insanin dainun wannan yana cikin uh, almugni mujalla na takwas shafin 250 kana bin mutum bashi fa wahaba kulahu da kuka haɗu wani lokaci sai ka ce bashin da nake bin kaɗin nan na yafe maka aw abra'ahu min aw ahallahu min sahha idan ka ce ka yafe ya yafu wa bari bari'atul mu min saboda haka da zaran ka ce ka yafe magana ta kare wa in zalika wa lam yaqbalhu daga baya idan mutumin ya dauko kudi ya kawo maka ba za ka karba ba saboda ka riga ka yafe falam yastaqir ila alqabul don haka don an ce an yafe da kuma kyauta matsayin su guda ne duk da cewa ita kyauta ana karba amma yafewa ba abu ne da zaka karba da hannunka ba kai iskatul qisas wa shifa wa haddul kaffi duk suna matsayi guda kamar misali mutum ne ya buge wani da mota ko da babur ko da wani abu wannan mutumin ya rasu diya tana kansa a ka'ida ta musulunci saboda haka da ya je zauna da dangin mamaci sai suka ce mun yafe ya yafo kaga hakki ne suka ce mun yafe shi na ya tabbata hakanan haddi na kasafi ka yi ma wani kage wanda akwai bulala da ya kamata a yi maka amma sai mutum ya ce ya yafe shikenan ya faɗi kal'iti wa talaq wa in qala tasaddaqtu bihi alayka sahha idan mutum ya ce na ba misali ina bin ka bashi baka biya ba to na bar maka bashin nan a matsayin sadaka ya tabbata sadaka idan ka ce na bar shi a matsayin sadaka hakkinka ne to sai Allah ya juya shi ya mai da ladan sadaka gare ka saboda shi Allah tabaraka Wata'ala duka a cikin alkur'ani ya mu misalin su wato ita diya ta zo a suratul nisa'i ayata 92 inda Allah tabaraka ta'ala yake wa musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu diya ana mika ta ga masu masu cancantanta idan an yi kisa kaga za a bada diya sai Allah yake illa an yasaddaku sai dai fa idan yan uwan mamaci sun bar abin a matsayin sadaka don haka lokacin da wani ya kashe wani da aka zo maganar a biya diya sai yan uwan suka ce wannan diyar mun bar shi a matsayin sadaka mun bar shi a matsayin sadaka wato mun yafe maka amma a matsayin sadaka to sai Allah madaukake ya mai da shi sadaka wanda alkur'ani ya tabbatar da wannan haka nan idan mutum ya ce na yafe kawai bai ce ma sadaka ba shi ma ya tabbata wanda Allah ya bada misalin sa suratul baqara aya ta 237 wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikahi wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa bai tansaw al-fadl bainakum inna Allaha bima ta'maluna basir wannan shine al-ibra'u na as ana da damar a yace sadaki don haka mace tana yace sadaki wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yayi bayanin sa a cikin wannan aya ta suratul baqara so don haka malaman suna gaba ɗaya sun ittifaki wanda za ka samu a kitabun masu a tafikiya eh, alkuwaikiya a juzi na farko shafi na 144 a kan cewar yafewa da kyauta da sadaka hukuncin su guda ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutumin da ya ba da kyauta ya kwaci mutumin da ya ba da sadaka ya kwaci to haka wanda ya ce na yafe shi ma haramun ne ya ce na fasa Imma ya fasa aikin banza ne a wurin Allah an riga an share laifin اتفق العلماء على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط والساقط لا يعود duk malaman suna sun yadda cewa idan ka ce na yafe to baka da ikon dawowa ka ce na fasa duk wanda ya ce na yafe ba da ikon dawowa ya ce na fasa kama ta nasu ala zalikal ka'idatin mashura. saboda wancan ka'ida da aka samu kun bisa la'akari da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam laisa lana mathalu sau'i don haka yasa duk wanda yace na yafe to magana ta kare babu kyau mutum yayi sadaka ya koma ya karba ko ya bada kyauta ya koma ya karba amma akwai kyautar da malamai sun halatta ka nema a mayar maka wace kyauta kenan wanda ita ce kyauta mai manufa wanda za mu ji a cikin karatu a wannan babi insha Allah akwai kyauta mai manufa kyauta mai manufa ita ce misali mutumin da ya zo neman aure saboda haka sai ya bada da kyauta ya yi akwati ya kawo zanduwa da sauransu shi kenan sai ba a bashi matan ba to sai ya ce a bashi kudin shi bai yi laifi ba wannan kyauta ce mai manufa ba za a ce ai shi ma yana kaman kare ba a'a shi nashi misalin daban ne to abu na ƙarshe wanda waɗannan hadisan suka mana ishara da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware mahaifi shi kadai cikin waɗannan hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illahi batul walidi liwaladihi sai dai kyautar mahaifi ga ɗansa wato mahaifi yana da damar ya kwace kyautar da ya ba mu ɗan shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa wato ya tabbatar da shi don haka ya sa mahaifi yana da damar ya kwace kyauta da ya ba mu yaro in ka lura hatta ma kyautar da shi wannan sahabi ya yi ai annabi ne ya ba da umarni ya ce ka mayar da shi don haka mahaifi yana da damar ya karbe kyauta واستدل به أيضا على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه وكذلك الأم وهو قول أكثر الفقهاء غالب ما لمن سنة هو ده حديث ياتي ما هيفي أما أكثر ما لمن سنة سنتي هر ما هيفيا أما بأسام كلمر ما هيفيا ده باكين منظر الله wato shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai dai mahaifi kaga annabi yake sai dai alwalidu mahaifi don haka galibin malaman suna suka ce to a tsaya haka abin da kai mahaifi da mahaifiya matsayinsu guda don kalma ta larabci idan aka ce alwaliyu ne yana daukan hatta mahaifiya din amma kamar masaba ta al Malik farraku bainal abi wal ummi sun bambanta tsakanin mahaifi da mahaifiya kuma shine mafi inganci a masaba ta malikiyya ita mahaifiya ba ta da ikon kwaci kyautan da ta yi maɗanta idan mahaifin yaron ya rasu ba ta da iko amma idan mahaifin yana da rai lil'ummi an tarji'a in kana abu hayyan duna ma idan mata idan mahaifin yaro yana da rai mahaifiya tana da damar ta kwaci kyautan da ta yi maɗanta amma idan mahaifin yaro ba shi da rai mahaifiya ba ta da ikon kwaci cutar da kai maɗanta wa qayyadu rujua al-abi bima idza kana al-ibnu mawhub lahu lam yastahdith daynan aw yankih sannan eh, malamai suke cewa shi kansa mahaifin da aka ce yana iya kwaci kyautar da ya ba ɗansa ka'idar ita ce idan ɗan bai riga ya sarrafa wannan kyautar ba idan ya riga ya sarrafa kyautan mahaifin ba shi da ikon ya zo ya kwaci kamar misali ya bashi kudi kafin ya zo shi yaron ya je yayi aure ya je ya sadaki to kaga mahaifin bashi da iko ya ce dawo min da kudin nan domin an riga an sarrafa kyautan da ya bada amma idan kudin yana nan to babu eh, nan ne zai mai da shi wannan yana cikin hashiyatul imami da sufi eh, duk da al-imamu shafi'i shi yana ganin tunda dai annabi ya ce uba yana da damar ya kwace kyauta to a bar abin a haka wato ba kamar yadda al-imamu malik ke faɗa ba annabi ya ce uba yana da damar ya kwace kyauta to magana ta kare na haka ko da dan ya biya sadaki sai ya nemo kudin ya maida wa uba wanda shine abin da alimamu shafi yake faɗa domin aiki da zahirin nassi yanda zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita sadaka malaman suna sun yi ittifaki annahu la yajuzu ar-ruju' fiha ba'da al idan uba ya ce ga sadaka ya ba ma dan shi to ba shi da ikon ya kwace ittifakan duk malamai sun yarda za ka gani a kitabul mudawwana hatta imamu malik mazhabarsa wato yana littafin mudawwana mujallar na shida shafin 136 haka nan mugnil muhtaj mujallar na uku shafin 122 da fathul bayari a sharhin waɗannan hadisai da muke karantawa hadisan annoman bin bashir yana mujallar na biyar shafi na 276 ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujalla na 31 shafin 276 ya ce wa sahihu min kai kaulayyar ulama'i an hadha alladhi habba khassa banatahu bil atiya duna hamlihi yajibu alayhi an yurda dhalika fi hayatihi kama a amara annabi sallallahu alaihi wa sallam ce idan har aka samu mahaifi ya fifita wani yaro saɓanin umarni da annabi ya faɗa yayi a cikin waɗannan hadisai manzon Allah ya hana ka fifita wani yaro a kan saura ta wajen kyauta idan aka samu mahaifi yayi yajibu alaihi an yarudda zalika fi hayatihi saboda ka akwai hadari wajibi ne ka mayar da wannan kyautar ka karbe wannan kyauta da kai ma banda saura tun kana da rai kafin ka mutu don haka yasa a lahira akwai mutanen da suke shiga wuta a dalilin 'ya'yansu yayan da suka samu saboda ba su yi adalci ba a dalilin su suke shiga wuta saboda shi Allah baraka wa ta'ala zai hisabi tsakanin kowa hatta tsakanin iyaye da 'ya'yansu sai Allah ya yi hisabi Allah ka samu tsira shine malamin ya ce, wa in mata wa lam yaruddahu rudda da mautihi ala ƙaulai ne aidan idan mahaifi ya fifita wani yaro akan saura ya ba shi wata dukiya banda sauran a matsayin kyauta bai mayar da wannan kyautar ba har ya mutu to shi yaron ya kamata ya dawo da kyautar nan ga sauran yan uwa a raba gadonsa idan bai yi ba yana cewa wajibi ne a karbe wannan kyauta a raba magada me yasa me yasa aka ce wajibi ne a dawo da wannan kyauta ta'atan lillahi wa li rasulihi wattiba'an lil ajli alladhi umira bihi saboda bin Allah saboda bin manzon Allah saboda bin adalcin da aka yi umarni mu tsai da shi wala yahillu lil ladhi fadala an ya'khudha al fadla kai din kanka yaron idan mahaifinka yace ga wannan ka tabbata sauran yara ba ba su ba haramun ne ka tarba bal alaihi an yuqasima ikhwatahu fi jami'il mal idan ma ka karba a boye to sai ka kira sauran yan uwanka ya ce baba ya ba mu kaza mu raba shine abinda malamai suka ce mahaifinka ya baka kyauta kai kadai to ka kira sauran yaran ka ce to wannan kyauta dukkan mu ne idan suka ce mun yafe to shikenan amma idan ba su yafe ba to dole ne sai an raba wannan dukiya fi jami'il mal bil adl alladhi amara Allah bihi in ka dubi ihkamul ahkam sharhi na umda na ibnu daqiq al mujallar na biyu shafi na 444 yace duka waɗannan hadisai da muka karanta akwai hikima a tare da su wato duk abin da kaga annabi yi to akwai hikima sai dai in baka gane ba menene hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a fifita wani yaro akan wasu me hikimar inna tafdila yu'addi ila al-ihashi wat tabaghudi fifita wani yaro akan saura yana sanya a samu kiyayya tsakanin yaran su yasu yana sa a samu kiyayya a tsakanin yaran su yasu na ɗaya kenan na annabi ya bayyana mana hikimar ma yace wa adamul birri min alwaladi liwalidihi akan wannan yana zama sanadin da wani yaro zai fandare ma mahaifinsa idan mahaifin ya sa shi abu ya ce a ba zai ba saboda ya riga ya nuna rashin adalci a kan shi don haka yasa eh, ibn daqiq al-idi yace in ka dubi hadisan manzo Allah yace fattaqullaha wa'dilu baina auladikum ku kiyaye Allah ku yi adalci tsakanin yaran ku fa innahu yu'zinu bi anna khilafa taswiya laysa bi taqwa duk mutumin da baya daidaita tsakanin yaransa to babu shakka bai kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda yana daga cikin wasiyar Allah tabaraka wa ta'ala domin duk hadisan nan in ka tattara su suna shiga karkashin aya ta shida ta suratu tahrim inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kawunanku ku tsare iyalanku da game da shiga wuta to kaga shine abin da manzon Allah ke faɗa tsare kanka game da shiga wuta saboda shi Allah tabaraka Ta'ala a ranar kiyama baya duba ka a matsayin mahaifi sai dai a matsayin bawansa shin kayi biyayya gare shi ko baka ko baka yi ba to wanda shine ka'idar illa dai kamar yadda muka ce ana la'akari da yanayin rayuwa idan za ka yi hidima ga babban yaro abincin da babban yaro zai ci ba shine abincin da karamin yaro zai ci ba so a ba mu babban yaro kimar abin da zai ci shine adalci ba wai a daidaita shi da karamin yaro ba ta wajen abinci ta wajen sutura ko ko wannan bukata ta samu na jinya aka bashi aka batar da kuɗi saboda samar masa lafiya wannan ba laifi bane amma ta wajen karatu baka da uzuri don karatu ba larura ba ce misali wannan yaro ka kashe mar kuɗi mai yawa a karatunsa wancan yaro sai ka kiyarda ka kashe mar haka babu shakka akwai rashin adalci shine abinda manzon Allah ke tsawatar mana don haka idan an yi dawainiya ga wannan yaro wancan yaro ma a yi dawainiya gwargwadon hali wanda zai nuna an kamanta abinda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantar da mu na cewar mu daidaita tsakanin yaran mu ta wajen wato kyauta gare su da kuma adalci din wanda wannan yana cikin bayanin ibn hajar a littafin fathul bari mujallar na shida shafin 437 al'adul bainal auladi fil hiba adalci a tsakanin yara ta wajen kyauta da ake ba su wanda wajibi ne hadisul bari an nu'man hujjatun hujjatu man aujabahu babu shakka za ta iya ganin malami da ke ganin shi wannan adalcin ba dole ba ne ya ce amma ko da ka samu wannan wannan fahimta ce mara inganci daga hadisi da muka karanta waɗannan hadisai sun tabbatar da wajibi ne a samu adalci ta wajen daidaita yara rujuul walidi fima walada fima wahaba lil waladi domin umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mahaifin annu'man ya koma wato ya mayar da wannan kyauta da ya madansa minhum man farraqa bayna sadaqa wal hiba fala yarji'u fi sadaqa li'annahu yuradu biha thawabu al-akhirah akwai malamai da suke ganin wannan bai shafi sadaka ba domin ta sadaka ba a karbanta ita sadaka kana yin ta ne saboda samun ladan lahira don haka idan ka ba ma danka sadaka ba za ka koma ka karba ba ko da baka ba mu sauran yara ba ana magana ne a kan kyauta a tsakanin yaranka wa hadithu babi bashin fil jawazi kama sai a ce aiban wa ka annahu ashara ila hadith annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu li rajulin Abdullahi bin Amri? amr baya halatta ga wani mutum a wata riwayar yace la yahillu li muslimin baya halatta ga musulmi yi a atiyatan aw yahabu hibatan ya ba da wata kyauta fayar ji fiha sannan ya koma ya karba wannan kyauta illa walida fi ma yu'ti waladahu sai dai mahaifi idan ya ba ma kyauta yana da damar ya koma ya karba wannan karban kamar inda zamu ji a karshen wannan babi idan aka ce ka ba da sadaka ko ka ba da kyauta karfa koma ma'anarta ko da ka je kasuwa misali ka ba mutum kyautar akuya da ka je kasuwa sai ka samu mutumin ya je ya daura akuyan ya ma sayar ga akuyar kuma za a saki sai da ita sai kuma kana son akuyan kar ka yadda ka sayi wannan akuya kar ka yadda wannan kyautar ta dawo gidanka sai dai fa idan ta canza siffa idan wannan kyauta ta canza siffa babu laifi misali ka ba wa mutum kyautar buhun masara to kuma abokinka ne saboda haka sai ya kai nika da aka nika wannan buhun masara aka samu gari aka girka abinci dama kuma kuna cin abinci a zaure guda sai ya kawo nashi abincin masara kuma taka ce ai ba masara ce zaka zaka afa a bakinka ba la an riga an sarrafa wannan masara an mai da ita gari ta canza asali don haka halal ne ka ci wannan masarai amma idan tana surarta na farko misali da za ka bashi masaran wato da totuwanta saboda ka sai bayar a gida aka gasa sai aka kawo kaga tana nan a siffanta haramun ne ka ce wannan masara saboda ka koma ga kyautar ka kenan amma idan an nika garin yi an canza shi wannan kana iya ci kamar misali ka bashi kuɗi kyauta saboda aka sai dauki wannan kuɗi sai je so ruwa da kuka zo kuna zaune sai ya kawo maka ruwan ai ba ruwa ka bashi ba kuɗi ka bashi kyautar ka ta canza siffa don haka kana iya komawa ga wannan kyautar amma idan tana nan a matsayin zahiri yadda ka bada ita to haramun ne ka koma gare ta Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya gafarta mana laifukan mu a tsawon rayuwar mu Allah kuma ya kyauta karshen mu sannan ya gafarta mana da iyayen mu Allah subhanahu wataala ya sa makomar mu gaba ɗaya ta zama aljanna wato wannan muna tunanin zai zama darasi na ƙarshe gaba daya don haka sai dai idan Allah madaukaki ya nuna mana bayan Ramadan da izinin Allah sannan za mu dawo mu ci gaba muna ba da hakuri kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukan da muka gabatar eh, ya sanya ikhlasi a ciki kuma Allah ya gafarta mana kurakurai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك